Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu a kwana a tashi yau shekaru saba'in kenan cir da kafa majalisar ɗinkin duniya wadda babban manufar kafa ta ita ce samar da zaman lafiya da kuma ci gaba a duniya. Ko ka gamsu da ayyukan majalisar a cikin waɗannan shekaru saba'in? To alhamdulillah wato abin da za mu gode wa Allah ne an ce da babu gara ba daɗi. Ita wannan kungiya an tanade ta tana tsokaci kan abubuwa iri daban-daban daga lokaci zuwa lokaci. to amma zancen a ce zaman lafiya a yanayin da muke ciki yanzu bai mata su ba kwata-kwata inda dan wannan ne sai mu ce gara ma babu ita to amma abin da yake akwai shi ne kasancewa akwai ta ya ba mu dama mu wani tsokaci kowane bangare na duniya a yi tunani menene ba daidai ba a cikin kuma ya zai a gyara ka bayyana cewa ya kasance wani wuri da ake zuwa a yi bayani domin gabatar da wasu matsaloli na duniya kuma a tattauna baka ganin cewa baiwa kasashen duniya da kuma kungiyoyi damar tunkarar wannan gungu kuma a yi bayani a wurin ko da ba a aiwatar ba wata dama ce eh dama ce amma abin da yake akwai shine babu wani dalili za a ce kuma ga wasu kasashe za su mallaki yanayin wasu makamai a ce sauran kasashe kuma ba su riki sai su mallaka ba kuma sannan a riga kokarin a ga cewa a daga cikin kasashen da ake da wannan kungiya suke gudana an samu waɗansu su tsirari an ɗebu dukkan irin abin da ake bukata an daddasa su a sauran ƙasashe na duniya masu yawan jama'a da masu arzikin man fetur kamata yi a ce in za a yi kowane irin abu to a yi ba ni gishiri in ba ka manda kai i ni in yi kaza amma a ce su za su kai mun su kashe mana namu ko su kawo mana su ce sai mu sha yayin da babu kudin da kuɗin siye kuma su zuba mutanen mu su ta hana kaya baya a yi yaƙi a kwashe arziki kasar mu a kai mu can kuma a shin za a dara su ba. wannan kana nufin cewa majalisar bata amsa sunanta ba. a ba ta amsa ba sai dai kamata in yanzu mu yi kokari mu gaya za mu tabbatar ta amsa sunan nata. to amma kamar akwai gyaran da kake ganin cewa kenan ya kamata a aiwatar a cikinta. in eh, gyare gyara kwanayi da gaske ai shi ne gaya maka ga duk kasashen da ka sani da akwai arzikin man fetur ana kai jinjinu kuma a dalilin ko su kasashe tsirayi da suke da kujerar naki a cikinta sannan kuma duk kasashen da suke da yawan mutane ana kai jinjimu a dalilin kasashen tsirayi da suke da suke da kujerar naki a cikinta to kuma sannan ga shi kasashen da suke da kujerar naki nan su ne suke kera makamai su ne suke dasa irin shugabanninsu kuma suke dasa mana irin wanda suke su shugabanne mu a cikin namun ma su shugabance mu kasance duk irin abin da ke akwai na tattalin arzikinmu su ne suke da kyakkyawan tasiri a kai ba mu ba. Kana nufin cewa gyara na farko da ya kamata a yi wa majalisar a yau shine wannan matsayi na kujerar naki a ɗauki mataki a kansa a kawo ƙarshen sa shi ma. Wani da gaske yanzu a Allah ce dukkan masu al'umma mai ɗumbin yawa daga miliyan ɗari zuwa sama da dukkan masu arzikin man fetur a duniya da dukkan masu wasu albarkatu kujeran naki don su kare martaba abin da Allah ya musu arziki da shi da albarkar da Allah ya musu al'umma. To Alhaji Abdulkarim Ɗayebu muna godiya sosai. To ni ma gode sosai.